Littafin burin iyaye, littafi na biyu. Littafin Khadija Aliyu Umar, wato Najaf, ta rubuto, karantawa kuma ɗan Hamza. A littafi da ya gabata, littafi na ɗaya, kun ji inda muka kwana. Saboda haka, godiya da yabo ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai tsira da aminci. ta tabbata ga fiyayyen halitta Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba tare da bata lokaci ba nake cewa ku kasance da ɗan Hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa, faɗakarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa, tunatarwa da dai sauransu. Muna nan a littafin burin iyaye, littafi na biyu. san haka ɗan Hamza ke cewa mu je zuwa don jin yadda za ta kaya amma kafin nan zan ɗan yi mana tuni akan inda muka tsaya inda take masa magana a kan cewa ka zauna a akan gaskiyarka hakan zai fi maka mutane suna maka kallon masani mai ilimi mai hankali amma kuma ashe kai katin mayaudari ne mai cutar da ya mace a wurin zaman aure tun kafin na aure ka na san da halin ka ta yadda kake duka na kake kyarata da hantarata shiru yayi bai tanka mata ba sai raba idanu da yake ta yi tamkar audu da audu an tare su to in dai ba na manta ba a littafi na ɗaya inda muka kwana kenan yanzu kuma da yardan mai duka za mu ɗora daga nan wajen Dan haka ne kuma ɗan hamza nake cewa mun je zuwa Ni kuma ganin na samu dama ne sai ni ma na yi ta faɗar maganganun da nake so san raina haka na gama maganan da zan yi na zazzage masa abin da ke ciki na da na gama na ajiye masa wayarsa na juya na fita zuciya ta cike da farin ciki duk wani bakin cikin da ya gama gushewa ya dame ni duk ya gushe daga zuciyata na ji daɗin samun daman da na yi na faɗa masa abin da ke cikin ƙasan zuciyata na jima a zaune a falo ina so in ga ya fito ya fito ya tafi wajen aiki amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa ƙarshe ma sai kawai tashin karatun ƙur'ani na so mu ji yana tasowa daga ɗakinsa na yi murmushi na miƙe na shiga kicin domin haɗa kayan karin kumallo na ban jima ba da shiga na ji motsinsa alamar zai fita na yi na fito na same shi na ce masa ina son zuwa wanki wankin kai don kaina ya ɗan soma min ware kuma ba zan iya zama a haka ba kaina ya lalace a banza ya ɗaga idanu ya kalle ni ina kallon cikin idanunsa na sa rashin ran shi yayi masifar ɓaci saboda irin yadda idanunsa suka kaɗa suka sauya ya koma zuwa ja daga fari ni dai hakan bai ɗanɗana ni da ƙasa ba tunda dai na faɗi abin da ke raina wanda nake son faɗa kasa buɗar baki ya kasa bare ya mini magana sai jijjiga kai kawai da ya hannunsa yana rawa ya sa hannu a aljihun wandonsa ya ɗauko kuɗi ya ajiye min akan tebur Ana na tsakiyar falon ba tare da ya min magana ba ya kaɗa kai abin su ya fita ni ma na bi shi da idanu tun da dai na riga na fahimci hakan abin da yake nufi na koma kicin na ci gaba da sabgar gabana ban tashi shirin fita ba sai wajen karfe goma sha biyu lokacin rana ta daga na fito cikin wata doguwar bakar after dress na wanda ta kama jikina na yafa na yafa wani irin rolin a kaina ita ma na fita ina ta zuba ƙamshin turare kamshin turare a bena na shiga motar da babana ya mini kyautarta yau ita ce rana ta farko da na soma fita tun lokacin da aka kawo ni gidan muhasin a matsayin mata mm, mm, mm. na saka su gina na shiga layin din ina tafiya a hankali na hau kan babban titi ba tare da wani damuwa ba ba gudu nake yi sosai ba saboda ban saba tuka mota akan babban titi haka ba kuma ita kanta motar din sabuwa ce a hannuna yau na soma hawanta ban gama sabawa da ita ba daidai lokacin da na zo ja karama kamar an ce in daga kaina sai na ga wata mota ta zo ta tsaya a kusa da ni na ƙarewa motar kallo tabbas ko ma babu motar muhasin ce amma kuma abin tambaya me ya haɗa mace da motar shi na tambayi kaina cikin tsananin mamaki anya ko muhasin ba bin mata yake yi ba zuciya na da ta jefo min tambaya kai tsaye kawai ta min tambayar amma kuma ai dai na ga kamar baya sha'awa baya sha'awa tun da dai duk kwalliyar da nake yi da irin shigar da nake na kayan da nake sawa a cikin gidan bai taɓa nuna min sha'awar shi a kaina ba na dube ta na dubi ta cikin motar sosai wannan budurwa dai daga gani danganta a cikin wayar shi ce na karewa Idanu na kallo na ƙara musu girma tabbas ba gizo suke mini ba abin da nake gani gaskiya ne cikin azama na buɗe kofar motata na cikume ta amma kafin na motsa danja ta ba mu hannu ta saka sigina ta hau kan titin da zai kai ta jami'ar bayero na jakufa game da shiga da jan dogon numfashi zuciya ta kwashe ne nema na ja mota ta na gaba a kofar shagon da muke zuwa gyaran kai na tsaya madantayo <clears throat> wata kabila ce wadda take gyara mana kai tana da kwastomomi masu yawa haka kuma tana aiki sosai bayan da na shiga muka gaisa na samu mata uku ne suke jiranta don haka ne ma na dawo daga waje na tsaya ina dan danne dannen wayata ban daɗe da ban daɗe da dade ba na ji ta shiga ta soma magana yon boy kana ina da na yi kira da wayata ina kan hanya gane nan na kusa zuwa wajen da kika yi min kwatance na gyaɗa masa kai oke to idan ka zo za ka ga wata mota kirar toyota a bakin wajen babu matsala ya kashe waya na koma ciki na zauna na ɗauki jarida na ƙasar mutanen England ina dubawa kamshin turaren shi ne da ke hanci na sannan kuma sallamar shi na daga kai cikin sauri muka haɗa ido da shi ya sakar min murmushinsa muna gaisawa ya gaisa da sauran matan da suke ciki ya zo ya zauna a kusa da ni ya naga kamar kin ƙara kyau ne kan ko ciki ne da ke ne na kalli kaina na yi murmushi ba na son zole a fayon boy na yi maka kama da mai ciki ne ya yi murmushi waya wa ya sani abu a duhu na dube shi ta ƙasan idanu ai wannan abin a buɗe yake ai na faɗa maka mijina baya sha'awa ya yi murmushi ya ce wai da gaske kike ne da gaske nake maka mana duk tsawon zaman da muka yi a gidan nan ban taɓa ganin abin da yake sha'awa ba baya da sha'awar ma ɗiya mace a rayuwa ya yi murmushi ke ke ce fa mace ki ce fa mace yar uwarki ce kika aura na yi wani lallausan murmushi na ce kai dai ka bari kawai na koma nake shingida mu ɗan zaga gari ko na juya na kalli madan tayo na ce mata kina ganin zaki iya kai awa nawa kina wannan aikin ta kalle agogo zan iya kaiwa ko kuma na wuce kaɗan awa biyu kenan ba nake nufi to babu matsala bara na je zan dawo na juya ina kallon yon boy na ce masa to mu je ko ya miƙe ya sori jakar da na zo da ita ya gaba nema na saka takalmina na miƙe madan tayo ta ce mini amma mijin nan naki yana da kyau ba gaskiya kun dace da juna Ba ki ji yanda kuka burge ni ba na yi murmushi na ce na gode madan tayo ban bari hiran ta yi tsayi ba na yi gaba abuna kai tsaye na shiga cikin motar yonboy ya ja muka yi gaba muna tafiya yana ban labari mai daɗi da tsuma zuciya lokacin da na ji farin ciki ya lullube ni kenan duk wata damuwar da nake ciki na neme ta na rasa gaskiya ka saka ni farin ciki da nishaɗi sai kawai na ji ina ma za mu kasance kullum ni da kai a tare ya gida kansa nan da wani ɗan lokaci kawai sai na yi murmushin jin daɗi insha Allahu ya kunna mini kiɗa na kashe idanuna ina bin waƙar shi ma yana bin waƙar idan na yi baiti ɗaya shi ma zai amshe ya yi baiti ɗaya haka muka ci gaba da jin waƙar ɗin muka kalli juna mu yi murmushi ya limshe idanunsa ya ci gaba da tuƙi a hotel din a hotel muka sauka muka shiga kai tsaye muna shigewa cikin ɗakinsa na zauna akan katifa ina ta kallon tsarin ɗakin na yi murmushi na dubi cikin idanunsa na ce masa ji nake kamar miji da mata kamar yau ne aka kawo ni ɗakin ka kai tsaye kana tsaye kana kallo na nima ina kallon ka gaskiya ina son ka yan boy ina son san ka irin san da ban san da wani irin baki zan furta maka shi ba bai yi mini magana ba sai kawai ya kashe mini ido ya yi waje ya samu waje ya dawo ya samu waje ya zauna lokacin da muka dawo wajen madanta yau duk da dai na gaji gaɓoɓi na duk ciwo suke yi mini kamar wanda aka yi wa dukan tsiya dukan kawo wuka duk da dai ina cikin farin ciki da nishaɗi amma hakan bai hana ni jin gajiya ba bai hana ni kataɓus ba ina shiga kuma na tarar ita kaɗai tana zaune tana gyara ma wasu tana gyara wasu kayan aikin ta cikin murna ta tare ni na ga kamar kin yi kin gaji ne amarya na ɗan yi murmushi na ɗauke kaina kawai ban ce mata komai ba to ki zo ki mini aikin nan na samu na koma gida na yi wa oga abinci na yi mata ƙarya ta miƙe domin ta so mai mini gyaran kai ɗin bayan da ta gama ne ta tsefe min shi ta wanke ta saka man wankewa ta gyara min komai tana bani labarin yadda muka dace da juna ni da mijina hiran da take mini ta yan boy ne ita ita ta saka ne ban ban damu ba ban gundura ba da zaman gyaran kai ɗin da take mini sai da muka ɗauki lokaci muna hira ita kuwa kafin ta kammala min aiki na tana gama na biya ta kuɗin ta muka yi sallama da ita na shiga mota ta don komawa gida kafin na ƙarisa gida na tsaya a wata supermarket domin yin sayayyen kayan alewa da ice cream na shiga na ajiye mota ta kai tsaye na wuce cikin cikin wajen ba wani ɓata lokaci na yi ba a wajen wajen yin sayayya na sai abin da nake bukata na fito kamar an ce na ga kaina sai ganin motar muhassin na ta zo ta shigo na koma gefe guda ina kallon ta a haka har ta karaso cikin wajen ta samu ta faka motar ta a kusa da ta wata ajiye sannan ta bude kofar motar ta fito kafin ta ankara ta fito kuwa daga cikin motar na zo na sha kanta tana ɗaga kai ta kalle ni sannan ta ɗauke kai tana ƙoƙarin kulle motar na dube ta cikin yatsa na fuska na ce mata wannan motar a ina kika samo ta ta yi saurin kallona tana kallona wannan karon ma da mamaki a kan fuskarta ban gane daga ina na samo motar ba ta tambaye ni tana kallona ina tuhumar ke ina tuhumar ki ne idan baki gamsu da amsar da kika bani ba zan kira 'yan sanda yanzu nan su kama min ke ta soma jujjuya makullin da ke hannunta oh yanzu ne na fahimta kina son cewa dai ita min ke ce matar da muhasin ya aura na gyara tsayuwata ko shakka kada ki na sauke numfashi na na ci gaba da magana ina tuhumar ki ne baki bani amsa ba ina kika samo motar mijina tun ɗazu na ga kina yawo da ita a cikin garin nan don haka ina ganin a cikin biyu za a yi ɗaya idan dai ke ba ɓarauniya ba ce to lallai ke karuwan shi ce ta ɗaga kai cikin sauri tana kallona haba aisha Wata irin magana kike haka barauniya kuma karuwa waɗannan kalamai sun yi matuƙar tsauri a kaina suna da girma duk da baki san ni ba ai bai kamata ki rika faɗa min irin waɗannan kalamai ba kina gani na ai dai kin san ni mutumiyar kirki sai ban yi kama da barauniya ko kuma watsatsun mata ba wannan karo akwai damuwa a cikin maganar da take na kalle ta cikin ɓata fuska da ɓacin rai na ce a'a ai ba a gane macuci a fuska tunda ba kama gare su ba duk da haka dai mutunta mutum daɗi gare shi na jijjiga mata ɗan kaina da ɗan yatsa na ce ban yarda ba ban aminta da ke ba don haka dole ne na tuhume ki wajen da kika samu motar mijina ta ƙare kallonta cikin nutsuwa ba dai kina tuhuma na akan motar mijinki ba ne kina tuhuma na domin kishi ta jijjiga kai sannan ta koma ta jinginu da motar ɗin ta koma <clears throat> ta jinginu ta ce da ni ba zan faɗa miki wajen da na samo motar ba tun da dai baki bi hanyar da ya kamata ki san yadda za a yi ki san yadda na samu motar ba don haka ina nan a nan ina jira ki duk abin da kika ga zaki domin ganin kin amshi motar zuciya ta kwashe ni na kai mata shaƙa na na tafke wuyarta na soma jijjiga ta ta faɗo na soma jijjiga ta tana faɗa sai na faɗa sai ta faɗa min inda ta samu mota ni za ki gaya wa haka idan kin rena mini hankali zan yi maganin ki tana tsaye tana kallo na ganin haka ne sa masu tsaron supermarket din nan suka yo kanmu suka zo suka shiga tsakiyar mu wani inyamuri ne wanda yake wanda nake tunanin shine shugaban masu baiwa wajen tsaro ya kalle ni cikin gurbatacciyar hausan shi yace menene ya haɗa ku motar mijina ta sato ya juya ya kalli motar sannan ya waiwaya yana kallo ne ya ce mata hajiya ina kika samo motar nan ta ɗauko waya tana dannawa na fahimci abin da take shirin yi kenan ta kira mu Hassan ba a jima ba ya ɗaga wayar ya miƙa wa shugaban masu ba da tsaron wajen ta ce masa gashi ku yi magana da mai motar ya amshi wayar ya soma magana bai mun samu matar ka a supermarket da ke kan titin club road gashi nan yanzu da wata mata ta tsare ɗaya eh, matar ta ce ba za ta fita ba domin ta sato mata motar mijinta shiru ya na yan sakonni sannan ya kashewar ya ce da mu ya ce gashi nan zuwa nan da yan mintuna ya nuna mana wani waje ga alama dai ofis ɗin su ne mu je mu zauna na samu waje na zauna ina ta faman jijjiga kafa cikin zuciya da nake ji tana ɗauka ta wannan mutumi ya rena mini hankali ne zai hana ni rayuwa shi kuma yana can yana abin da yake so a waje kalli abin da yake ba ana ta yabon halinsa ana ba shi girma akan shi wai masani ne mai ilimi ashe duk halayen nashi babu wadda yake da kyau ashe bai ma iya zama da iyalinsa ba ashe ba lafiyayyen namiji ba ne azzalumi kawai haka na zauna ina ta saƙa da warware, a zuciyata wannan tunani da nake ne ya hana ni ganin tsawon lokacin da muka ɗauka a wajen sai gashi ya zo bayan sun gaisa ne shiga ciki yana kallon mu ɗaya bayan ɗaya ya ce wa shugaban wajen nasu ba sato motar ta ba ni da kaina na bata aron motar ya nuna masa katin shaidar aikinsa sannan ya nuna ya juya yana kallo na ya ce mata jamila ta nuna masa ki nuna masa katin ki na shaida ta nuna masa kati ya kalla ya jijjiga kai ai da kin nuna mana katin ki da ba mu zaunar da ke a nan ba da Allah ki hakuri hajiya ya dan buga mata kafa alamar sarawa sannan ya fita ya mu waje na kalli muhasin na buga masa a na ja tsaki na fito a bena ni dai ban san yadda suka kare ba lokacin da na koma gida na gaji na faɗa wanka bayan na kammala ne na ɗaura alwala na fito daga haraba na dawo na yi sallolin da ake bi na bashi na dare ne na na ɗauko abin da na so mai ina ina kallo sama sama a haka lokaci ya ci gaba da tafiya ban ankara ba sai kawai na ji goma ta yi na tashi na soma shirin kwanciya a lokacin ne na ji muhassin shigowar shi kenan motsinsa ban damu da zuwan shi ba na ci gaba da abin da nake kai tsaye ɗaki na ya shigo yana zuwa kafin na ankara sai da na ji saukar mari a kan fuskata na yi sauri na sa hannu na dafe fuskata yayin da gani na ya ɗauke min na wasu ‘yan daƙiƙu lokuta kaɗan na ɗauka kafin nan na so gani alamar mutum a kusa da ni yana tsaye yana huci kamar wani kububuwa ya hau kaina da masifa a wajen da yake ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba dan kin san raina mini hankali kike shine zaki jawo min masifa da wulakanci a idanun duniya wannan mota dai na ga ba taki ba idan sace ta tai ma menene ki a cikin al'amarin dan kawai kina son ki tare min da fitina da kika saka kanki a ciki abinda babu ruwan ki shi yasa kika tare yarinyar mutane kina mata sharri akan sata to wallahi kin yi na farko kin yi na karshe idan kika sake aikata haka sai ranki ya bace sama da haka ni dai har yanzu ina tsaye kamar gunki ban ma warware daga marin nan da ya mini ba ya ci gaba da maganganu cikin ji da masifarsa an faɗa miki kishi hauka ne ko kuma a kanki aka so yin aure duk abin da kike a cikin gidan nan yaushe na taɓa miki magana ko kuma an faɗa miki ban san abin da kike aikatawa ba ne idanuna na zuba miki kawai ina ganin iya gudu ruwanki na ɗaga kai cikin sauri na ce masa na aikata ni na aikata ko kai ka aikata ai daman gwano baya jin warin jikinsa banda abinka ai gwara kowane namiji ma da kai sakaren namiji ma irin irinka sauran maza ai sun san haƙƙin matansu amma kai me ka sani ka san shi ne a karance amma baka san shi a aikace ba na yi nadama da aka zaɓa mini kai a matsayin mijina mijin aure sun san ya mace suka zaɓa mini da kai kan da ma yar uwata mace suka aura mini. ya tsira kai cikin sauri yana kallo na mace mace kuma ni din ce mace ni din ne mace Aisha rashin kunyar ki har ya kai haka har ya wuce gona da iri to ya kamata ki tsaya matsayin ki kada zancen duniya ya dinga roɗan ki na dan ja da baya kaɗan gudun kada ya sukun ya zaburo wa kaina ya mare ni da waɗannan hannayen nashi masu kama da taɓaryar dukan sakwara sannan na soma magana tare da cewar amma kuma menene aibu a cikin kalamai na? idan ban da hannun dukan mata babu abin da ka sani ba abin da kake da shi ko ka iya ban rufe baki ba na ji saukar wani mari akan fuskata an faɗa miki nisa an ki ne da zaki zauna kina faɗa min maganganun da kika ga dama daga nan bai sake ce min komai bai juya da zumar barin ɗakin sai dai kai bakin kofa ya ji magana ta hakan ya sa ya tsaya ba jaka aka kawo maka ba don haka yau din nan zan bar maka gidanka ba zan zauna a kashe ni da duka ba azzalumin banza bai damu da abin nan nace bai kada kai yayi gaba abin shi ni kuma na shiga ɗakina na na ɗauko wata ƙaramar akwati na na sa kaya na soma zubawa a ciki bai fi kala hudu na ɗauka ba na ɗauki sauran abin da nake bukata na ɗauki makullin motata ina zuwa na shiga motata na tayar na sa giya a lokacin kuma agogon gaban motar ya nuna mini karfe goma da rabi na dare kai tsaye na nufi hanyar fita daga cikin gidan kafin na ƙarisa na soma yi wa mai gadi hon amma ya banza ya da ni na ƙarisa da ya ƙarisa na zuge gilas ɗin cikin tsawa na ce masa malam baka jin ina maka hon ne ya iso da sauri ya sunkuya ya tambaye ni cikin girmama ya ce min ki haƙuri oga ya ce kada na buɗe ƙofar na, idan kin zo na yi shiru ina kallon shi sannan cikin fushi na ce masa za ka buɗe min ƙofar nan ko kuma sai na daki ƙofar motan ƙofar da motata ya ja baya cikin ruɗa ne ce min ki yi haƙuri hajiya ba ni da zaɓi face na bi umarnin oga da ya bani na jijjiga kaina ganin barazanar da na yi masa bata shige shi ba na saka wa ta giya da gudu na ci na saka wa ta giya na yi baya da gudu na ci taya na yau kan ƙofar da zummar zan banki ƙofar. na wuce abina mai gadi ya biyo ni da gudu yana roƙona yana magiya akan na rufa masa asiri amma ban ban ma kula shi ba kawai na bi kofar ɗin gadan gadan sai da na je na dab da ita sannan na taka birki na buɗe kofar na ɗauki jakata na kai na sa kafata na fice abina na tsaya na yi shiru ina dube duben wajen da ya kamata na nufa mai gadi ya biyo ni a baya ya sha kaina yana bani haƙuri don Allah hajiya ki haƙuri ki koma kin ga da yadda dare yayi kuma unguwar nan kin san yadda take a wannan dare na hurga masa harara na ce masa za ka ɓace min da gani ka bani waje ne ko kuma me ni din ma cewa aka yi ka kamo ni ka maida ni cikin gidan ko kuma iskanci yayi yi laƙwas kamar jikakken lagwani ban sake jiran ta bakin shi ba kawai na ya gaba abina ina tafiya ina nan a tsaye can duk da dai duhun da ya mamaye unguwar din saboda yanayin da nake ji da haushi haushi da takaici ga haushin karnuka da nake ji hakan bai sa na ji tsoro ba cikin zuciyata na ci gaba da tafiya saboda zuciyata ta ke kashe da rashin tsoron duk abin da zai same ni ni dai na sha alwashin a yau dai ba zan kwana a gidan nan ba sam da bai san darajata ba da na sani nake akan abin da ya saka naki na ƙi bijirewa auren muhasin ashe dai kallon da suke masa na mutunci na mutumin kirki na san akan zan samu hutu a gidan shi to ba haka ba al'amarin yake na ci gaba da tafiya zuciya ta cike da kunci da konar zuciya na kasa samun hutu da korin tsawa haka duhun dare yake ta tafiya banda haushin karnuka ba abinda nake inda su kuma ba su gajiya a cikin zuciyata ne abinda na sa a gaba kawai nake yi ba zan bari ba haka na ci gaba da tafiya har na wuce gidan su yusra dama zan iya dama zan iya babu abin da zai hana ni ɗaukar hanya zuwa lagos a kafa ban yi nisa da tafiya ba na ga hasken fitila da tocilan yana haske min idanu na ja na tsaya sannan na yi amfani da hannuna na kare idanuna ganin hakan ne yasa suka kashe min idanuna sannan sannu a hankali hasken ya ci gaba da matsowa gabana ban ankara ba sai na ga baƙaƙen kaya sun zagaye ni na daga idanu na kalli ɗaya daga cikin su wani sajan mai tulin gashi baki gashi baki kamar wutsiyan kare ya zaro min idanu da shi ya daka min tsawa ce daga ina zuwa ina a wannan daren na ji gabana ya yanke ya faɗi na soma inda inda na rasa abin da zan ce ba kya ji ne ana miki magana na daga kai na kalle su sannan na ce musu gidan mu zan je suka <clears throat> tsira mini idanu da kyau gidanku ina ne gidan naku cikin rawar jiki na ce musu yana da ɗan nisa kaɗan wani ya matso kusa da ni ya ƙare min haske ya kalle ni da kyau ce ga alama wannan ba ta da gaskiya ina jin ma ita ce ta aikata laifin nan da aka yi jiya cikina ne ya da wani irin sauti na nuna na nuna tsantsar tsoro cikin rawar murya na ce masa ba ni ba ce ni matar aure ce wani harara da ya mini matar aure nawa ne suke aikata laifi na so matsuma da Allah ku yi haƙuri ku bar ni na tafi ni ban taɓa aikata laifin komai ba ya matso ya ƙasa ƙasa da murya ya ce mini mu barki ki tafi ina faɗa mana gaskiya ko dai auren ne da aka yi miki shine kika kashe mijin kika gudu domin ganin yanda jikina ke rawa ne ya liƙa min laifi shine ya ce na zaro idanuna wa iyazu billahi haba to ni ko shi ba zan iya kashewa ba balle kuma dan adam babu abin da na aikata ya kalle ni cikin bata fuska to irin ku ne masu gudowa daga gidan miji domin su yi karuwanci ko gabana ya sake faduwa kai malam wani wani irin magana kake ne haka na faɗa maka cewar ni matar aure ce ko kana sasanta abin da ya faru tsakanin miji da mata ne yayi shiru kaɗan yana kallo na sannan ya ce da ni ina ne gidan mijin naki na juya ina kallon tsawar hanyar da na biyo na sake duba duhun dare na ce masa yana baya can ya jijjiga kai ya juya yana kallon wasu kuratan yan sanda ya ce ku mai da ita gidan mijinta ku tabbatar da saɓanin da suka samu da mijinta ba wani laifi ta aikata ba na juya cikin damuwa na ce masa idan kuma saki na yayi ba, ya gyaɗa kai idan sakin ke yi kuma sai ki kwana a cikin gidan washe gari ki tafi gidanku wani bakin ciki ya taso min ya tokare min cikin makoshi ni ba zan kwana a gidan ba a ina zaki kwana a gidanmu ai kuwa sai dai in ki kwana a cikin sel domin kuwa ba za ki koma gidan mijinki ba to lalle in dai ba za ki koma ba sai dai police station kuma zan wuce da ke sai washe gari sai ki ji sai na na sake ki gabana ne ya faɗi cikin tsananin kaduwa na ce masa ha bayan labai kamar baka san bakin ciki ba da Allah malam ka kyale ni na tafi ni ba zan koma gida ba gidan shi ya daka min tsawa to ai kenan sai mu je mu kulle ki na soma masa magiya yayi banza da ni muna cikin haka ne wata farar mota sal ta zo ta faka a gaban mu nan take yan sandan nan suka zagaye wajenta aka bude mata a hankali ta fito kallo ɗaya na yawa matan na kau da kai ga dukkan alama za ta iya kai shekara arba'in ko da biyu zuwa da uku a duniya hajiya barka da dawowa ɗaya ɗan sandan ne ya ce mata bata kalle shi ba ta zo kusa da ni ta ƙare min kallo sama da ƙasa ta yi musu magana ta ce wannan fa ya juya ya min kallo sannan ya ce mata wannan saɓani suka samu da mijinta ta ƙare min kallo sama da ƙasa ta gyaɗa kai Allah ya kyauta to yanzu ina za ki je a wannan talatainin daren na ɗan matsa kusa da ita na ce mata hajjiya gidan mu zani ta gyaɗa kai ina ne unguwarku na yi shiru wani lokaci can sannan na ce mata a gadon ƙaya muke ta ɗan kalli tsayin layin ɗin sannan ta gyaɗa kai ta ce amma dai kin san wahala za ki sha ko kuma ba za ki samu abin hawa da zai kai ki can ba ta yi shiru kaɗan sannan ta ci gaba da magana idan kika ce za ki ci gaba da tafiya a gaba to ba ki san mugayen abubuwan da za ki haɗu da su a daren nan ba kuma ina so ki sani in kika ƙara gaba kaɗan za ki iya haɗuwa da wani mahaukacin kare a nan shekaran jiya jiya ya cire ma wani hanci na zaro ido cike da tsoro da ya mugun kama ni ce hanci kuma hajiya ta gyaɗa kai kwarai kuwa ina ganin in har babu matsala gidana yana baya anan sai mu je ki kwana gobe da safe ki kama hanya zuwa gidanku ban ma yi shawara da zuciyata ba saboda abin da na tsorata da shi na jin labarin kare mai cire hanci hancin mutane sai na aminta zan bi ta na buɗe jaka ta buɗe jaka ta ɗauko wasu kuɗaɗe ta miƙa wa shugaban 'yan sandan ya amsa ya sa aljihu sannan ya sara mata game da faɗin godiya hajiya Allah ya tsare ki mamaki ya kama ni ganin yadda suka washe baki suna ba ta girma na san ba ita suke girmamawa ba kuɗin da Allah ya bata shi suke girmamawa na buɗe motar na shige ita ma ta shiga ta ja muka soma tafiya ba wata doguwar tafiya muka yi ba muka shiga wani ƙerarren gida mai mai zamanin mahadi ka ture ka yi kallo kana kallon tsarin gidan yadda aka yi masa ka san kuɗi sun yi kuka a lokacin gina wannan gidan duk da duhun dare da yake wurin amma hakan bai hana cikin gidan haskewa da hasken fitilu kamar rana ba na tsaya na ƙarewa gidan kallo ina gyaɗa kaina babu shakka lallai kam daula ta yi a rayuwa haka muka so shiga cikin harabar gidan ta ajiye motar ta auren sauran yan uwanta inda suke zaman jiran tsammani muka fito daga cikin motan kamshin furanni ne ya mini sannu da zuwa na limsa idanuna na gyaɗa kaina wannan shine karamin gidana cikin mamaki na kalle ta karami kuma hajiya ta yi murmushi ta ce kwarai ta matso kusa da ni ta kama hannuna tana murmushi kin ganshi shi karami ko na gyaɗa mata kai ko dai ba ban ba don kada ki ce na miki karya ba hajiya da sai na ce ban taɓa shiga gida mai kyau da tsaruwa kamar wannan ba ta fashe da dariya ke dai ki faɗi gaskiya yarinya ta limshe ido kamar mai jin bacci mu shiga daga ciki ki ci abinci ki huta ko ina so ki kwantar da hankalinki kamar a gidanki kike ki duk abin da kike so a cikin gidan nan ta yi shiru kaɗan sannan ta ci gaba da magana cikin kulawa ki yi haƙuri 'yata in ki yi haƙuri da halin maza Duk wata ‘ya mace da kika gani haka take zaman haƙuri a cikin gidan mijinta, mazan ne a halin yanzu sam ba su da wani alƙawari kuma sam ba za su iya zama da mace ba. Wasu za ki gan wani irin yanayi sai dai haƙuri, wai su a dole za su yi wa mace laifi amma ba za su iya ta su rarrashe ta ba bare su ba ta haƙuri ina. Na ɗan yi murmushi kaɗan gabana ya ci gaba da mugun faɗuwa a hankali. Ni gaba ɗaya ban aminta da matan nan ba da ban aminta da gidan ba ma da ita kanta matar ɗin. bata kwanta min a raina ba kawai dai na fara tuhumar kaina menene ya saka na biyo wannan matar me ya hana ni na aminta da yan sandan nan su juya su mai da ni gidan mijina haka kawai ne ta saka da warwara sakawa da warwara a cikin zuciyata ashe dai aka ce rabon shan wahala in dai har da rabon sai an sha ta rabon shan wahala ne ya kawo ni wannan gidan daga nan muka wuce cikin wani ƙayataccen falo shi kanshi abin kallo ne saboda wani irin yanayi da ya kawatu da alatu na kayan duniya wata durkusasshiyar mata ne ta nufo mu cikin sauri ta zo inda muke da murmushinta da yamutsatsiyar fiskan nan nata mai kama da mai kama da kashin zogale ta ce mana sannu da zuwa hajiya ta gyaɗa mata kai cikin sakin fuska ta ce mata yauwa sannu iya ladi har yanzu baki bacci bane ne ta gyaɗa mata kai tukunna dai ina nan ina kula da bakuwar gine ta gyaɗa kai yar lele na kenan kin kyauta ga wata baƙuwa na samo ta ta nuna mata ne ta ɗago idanu ta kalle ni kamar yau ta so maganin halittar ɗan adam irin kallon da take mini sai dai ban tsoro na sauri na kau da kaina ina kallon wani ɓangare na gidan sannun ki da zuwa baƙuwa ta gaishe ni yauwa sannu iya ladi sai yanzu kika dawo wata murya ne ta daki dodon kunnen mu nan take na ga hajiya ta washe baki tana murmushi ta nufi wurin mai maganan nan tana zuwa na ga sun rungumi juna suna wani irin gaisuwa mai ban mamaki wadda ni ban saba ganin haka ba na sake baki ina kallon abin mamaki can sai ta sake ta tace mata na ga wannan yarinyar kuma ta ce eh ni ma na ganta ne mijinta ne ya koro ta a cikin wannan dare shine na taimake ta kafin zuwa gobe da safe ta wuce ta watso mini idanu tana kallo na ni ma na zuba mata manyan idanu na ina kallon ta yarinya ce karama na fahimci a shekarunta dai ba za ta girme ni ba za su iya kaiwa sha uku sha hudu wannan na ma girme ta domin irin yaran nan ne wadda daga secondary sai aure bata mini magana ba ta kama hannun hajiya suka yi gaba sai kawai ta juyo ta ce wa iya ladi iya ki kai ta ɗakin baƙi ta amsa da to ta juya tana kallo na mu je ko yarinya na bi bayan ta cikin sanyin jiki muka wuce wani ƙaramin ɗaki ta kunna fitila na ƙarewa ɗakin kallo akwai gado wadatacce wadda zai iya ɗaukan mutum uku sai sanyin AC da yake ta busowa cikin ɗakin ga wani sanyin ƙamshi da yake tashi nan fa a nan za ki kwanta a nan za ki kwana sannan duk abin da kike buƙata akwai shi a cikin ɗakin sai dai idan kina son ruwa sai kin je falo ki ɗauka a cikin firish na gyaɗa mata kai sannan na ce mata to na gode ina so in tambaye ki ta gyaɗa idanunta tana kallo na menene haɗin hajiya da wancan yarinyar yar ta ce ta ja tsaki sannan ta tsuke baki bara na gargaɗe ki idan dai kina son kanki da arziki kada ki shishige kuma kar ki yi ƙoƙarin shiga hajiya tsakanin hajiya da wancan shi umar yarinyar da kika gani wadda take a yanda kika ganta nan ki barta a matsayin nan kar ki yi wani abu har ki bar gidan nan na gida mata kai alamar na ji bata sake cewa komai ba ta juya za ta fita daga cikin ɗakin har ta je bakin kofa sannan ta tsaya ta juyo ta ta sake juyowa ta ce mini idan kina jin kishin ruwa ki tabbatar kin shirya fita zuwa shan ruwa domin akwai ɓata gari a cikin gidan nan na ɗan yi sauri na daga idanu ina kallon ta lokaci ɗaya gabana ya faɗi ya yanke ban gane abin da take nufi ba sai shiru kaɗan sannan ta ce min nan gaba kaɗan za ki fahimce ni sai da ta kai wannan wurin sannan ta gaba abinta na koma na zauna a kan katifa gaba na ci gaba da faɗuwa. wani adadin tsoro ya kama ne kwanta a zuciyata wai me yake shirin faruwa da ni ne me ya kawo ni gidan nan ne haka sai a yanzu ne nake ganin gangantina da na yadda na biyo na biyo ta kuma da na yadda na yaje a cikin dare ba tare da na bari gari ya waye ido na ganin ido ba yanzu gashi kaddara ta saka na faɗo wani gidan da ban san ya gidan yake ciki ba ina cike da fargaba da tsoro sama da ma gidan mijina na tashi cikin sanda kamar mara gaskiya na kulle kofar ɗakin na koma na zauna na fara tunani tunani da saƙan wannan da kwance wancan bacci ya ƙi zuwa idanuna saboda gani nake kamar idan na soma bacci za su zo su danne ni su yanke kaina a haka na zauna ni dai ba ni ba ga bacci ba ni ga ba ga buɗe idanuna ba saboda jifa jifa gyangyaɗi yakan kwashe ni sai na so yi sai na firgita na buɗe idanuna haka ne ta zama har wajen ƙarfe sha biyu da rabi na dare kafa ta gama ɗaukewa ba ka jin motsin komai sai busar iska kawai na buɗe idanuna na miƙe da sauri saboda wata azababbiyar kishe ruwa da na ji ta kama ni ji nake yi kamar idan ban sha ruwan nan ba zan rasa raina wannan ne ya sa ne na ji wani irin yanayi wannan wani irin abu ne ko dai dama surkulle suka yi min a cikin gidan nan ne yaya aka yi iya ladi ta san zan nemi ruwa tabbas akwai lauje cikin naɗi na ci gaba da daurewa har izuwa lokacin da agogo ya nuna min karfe ɗaya da na ga babu sarki sai Allah na miƙe na so karanto duk wata addu'a da na san tana, tana maganin shaidanu na soma neman tsare da su haka na iso falo fal da zuciyata tana ta neman bugawa ina ta faman rabe-rabe na buɗe kofa na leƙa kamar wata munafuka babu motsin komai na tsaya a wurin tsawon wani lokaci a haka kafin daga nan na fito na nufi wajen da falon yake ina tafiya cikin sanda kamar mara gaskiya a haka na ƙarisa falon shiru babu motsin kowa sai busawar sanyin AC da yake ta faman aiki a gidan na ƙarisa wajen firij na buɗe na ɗauki ruwa a cikin roba gashi da sanyi ya kama jikinta na buɗe murfin na soma sha bayan na gama sha ne na dawo hayyacina na soma dube-dube a cikin firis din babu wani abin kirki a ciki gaba ɗayansa ayaba ne sai kankana da tufa na ɗauki ɗaya daga ciki na riƙe ban kai ga soma ci ba na soma jin motsi da kuma sautin saukan numfashi a wurin na ɗan saurara can sai kawai na juya na tsaya can ban ji komai ba ban ga kowa ba sai dai motsi da nake ji gabana ne ya ci gaba da faduwa lokaci ɗaya na soma jin tsoro na neman mamaye zuciyata amma hakan ya saka taya ma zan ji tsoro bayan kuma ban ga abin da yake haifar da hakan ba sai na motsa a hankali a cikin sanda kamar barauniya na nufi wajen cikin jin numfashin da nake jin nan na kama bin inda numfashin yake fitowa ga mamaki na sai na ga daga cikin wani ɗaki numfashin yake fitowa da yake fuskanta ta ina ƙara kusantar ɗakin ɗin sautin yana ƙaruwa ga alama wannan yanayi ne kuma da duhun dare da shiru da waje shi ya taimaka mini wajen wajen jin fitar sautin numfashin nan na ƙarisa bakin ƙofar ɗakin na tsaya iska ta ci gaba da kaɗa labulen ɗakin ɗin hakan ne ya bani damar jin sautin nan yana tashi haka ne ya nuna mini A rashin rufe kofar ɗakin shi ya taimaka min wajen jin sautin fitan numfashin nan wataƙila mai ɗakin ne yake min shari shi ya sa ma nake jin sautin haka tabbas idan yana daga cikin dangin mutanen dangin mutanen da idan suna bacci suna fitar da min shari to hakan za ta faru na tsaya a kofa ina ta saƙe-saƙe ne kaɗai a cikin raina amma kuma me ke faruwa ne da ni daga zuwa baƙunta, menene ya kai ni bibiyar ɗakunan su kada fa su ganni su ce sata na zo yi Na juya da nufin in koma ɗakina, amma sai na tsaya saboda wani hoto da idanuna suka gani a cikin ɗakin. Na juyo da sauri, na matsa zuwa ƙofa, na leƙa a hankali. Gabana ya yanke ya faɗi na daskare a wajen. Mata biyu ne a ɗakin Hajiya, Jummai da wannan budurwa da na gani ɗazu. Dukansu tsirara haihuwar uwarsu, sai yanzu ne na samu amsar tambayar da take cikin zuciyata game da Hajiya Jummai. Ashe dai 'yar neman mata ce. tabbas banza ba ta kai zomo kasuwa na juya da rawar jiki da zimmar komawa ɗaki na jikina sai bari yake yi kamar ana kaɗa min kiɗan farauta na dawo falo na nufi ɗaki na kafin na ƙarisa ɗaki na ji sautin sawun tafiya yana ya zama biyu ga alama ba ne kaɗai nake tafiya a cikin tsananin tsoro na ja na tsaya sai na daina jin sautin tafiyar a bayana na ja numfashi na ci gaba da tafiya cikin tsoro na ji an ci gaba da bina a baya na tsaya da sauri na juya muka haɗa idanu yana tsaye yana kallo na da ƙananan idanun nan nasa kamar maciji sun kaɗa sun yi ja ga alama a cikin maye yake na ja ƙafafuna sun tsananta sun yi kamar ba za su iya ɗauka ta ba suna ta kirma fitsari ya soma neman ƙwace mini saboda tsananin tsoro da ya kama ni ke tsaya mana abin da ya ce da ni kenan na kasa motsawa daga wajen da nake tsaye ya ƙariso ya sha gabana ya sunkuya ya soma shanshina ni sannan ya ce mini ke ma yarinya wancan yar iskan matar ce ta kawo ki ko ya gyaɗa kai Allah ya kusa tona muku asiri lalatattun banza lalatun hofi masu aikata mugun aiki wadda Allah ya tsine wa a rayuwa na kasa motsawa saboda tsananin tsoro da nake ina tsaye kamar an kafe ni da kusa ya kai hannu ya fara yana shirin taɓa jikina na ja baya cikin sauri na ce masa malam ni matar aure ce fa ka kyale ni ya wani irin murmushi kawai ai dama da aure kuke fakewa kuna aikata baɗala yan iska kawai karuwan banza kuna da mazanku ku zauna kuna kuna nan kuna neman suna amma hakan bai ishe ku ba sai kun zo kun bi mata yan uwanku Allah wadai da halinku ita ma shugaban taku wannan aibun nata dubunta za ta cika ai ya ja dogon tsaki ya nufe ni ya nufi wani ƙofa ya wuce ne kuma na ja soma ja da baya kane ya juyo yana biyo ni duk tsoro da fargaba sun kama min zuciya ni dai son son zuciya ne ya nemi ya kai ni ya baro ni haka kawai na haka kawai na tashi na baro gidan mijina da da sunan wai je gashi na fada hannun wasu miyagun mutane masu aikata sabon Allah na ci gaba da ja da baya shi kuma ya ci gaba da nufo na soma kokarin bude baki na zan kurma ihu na je tarab wasu hannuwa sun sauko a jikina hannun da ya taba ni ne ta baya na yi azama na juya da sauri iya ladi ne kai tsaye a bayan a bayana cikin azama na bayan ta na ɓoye ina fama raba idanu sai faman kirma nake yi kamar a teket na zura da gudu malam ka kyale ta mana baka ji ta ce maka ita matar aure ba ce kai dai ka san girman zunubin mai haikewa matar aure ko ya kalle ni sannan ya jakufa ya juya abinsa iya ladi kuma ta kama hannuna muka shige ɗaki wani ɗaki sai daga baya na fahimci ɗakinta ne na samu waje na zauna ta mayar da kofan ɗakin ta kulle ta koma kan sallaya ta zauna sai a lokacin na kula ashe sallah take yi na ja numfashi na ce mata iya ladi zaman me kike a cikin gidan nan kin ga abin da ake aikatawa a cikinsa kuwa ta tsayar da lazimin da take ta dube ni ta yi murmushi ta ce na san komai har ma da abin da ke baki sani ba ina zama a cikin gidan nan ne ina aiki domin babu yadda zan yi ba ni da wani aikin da ya fi da ya fi wadda nake zaman yi a gidan nan kullum ina roƙon Allah ne ya sauya wani aikin saboda wannan gidan ba wajen zama ba ne saboda duk wani fasadi da kika sani na duniya to ana aikata shi a cikin gidan nan ba wai don kin ga yanzu har suna harkan madigo kaɗai kice shi ba ne to akwai abin da ya fi shi ta ɗan yi shiru kaɗan sannan ta ci gaba da magana kamar haka matsala guda mai girman mai gidan ma ba mazauni ba ne mutum ne mai yawace yawace a wajen harkan kasuwancinsa ya ɗauki yana ɗaukan wata hudu bai dawo ba amma kullum idan na yi sallah ina kai kuka na wajen Allah akan ya kawo ƙarshen wannan muguwar ta'ada ta ɓata 'ya'yan mutane da hajiya jummai take yi na yi shiru ina kallon hajiya iya ladi cikin mamaki da farko dai ba za ka taɓa tsammanin tana nuna kyama ga halin hajiya jummai ba amma a halin yanzu a ɗan zaman da muka yi da sai na fahimci mace ce mai addini iya ladi don Allah ki taimaka mini in bar gidan nan a daren nan gaba ɗaya fargaba da tsoro sun kama ni ba zan iya yin komai ba ta mini murmushi ta gida kai yaro bai san wuta ba sai ya taka ai hajiya jummai ba za ta taba kawo wata ya mace cikin gidan nan ta fita ba tare da ta aikata fasadi da ita ba lokaci ɗaya na zabura na mike ina kallon iya ladi ai ban san lokacin da lokacin da baki ne so ma faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba Allah ina neman tsarin tsarinka da wannan jaraba Allah kada ka jarab Allah kada ka jarabce ni ta wannan fiska ta ɗago kai tana kallo na sannan ta nuna min banɗaki ga banɗaki nan sai ki shiga ki alwala ki zo ki riƙa gara ki kwana kina gaya wa Allah kokanki wataƙila za ki zama mace ta farko da za ta kawo ƙarshen wannan abin da ake aikatawa a cikin gidan nan tuntuni jikina na rawa ba wani abu na miƙe ta kawo me jikina na rawa tunda ina ji a jikina ba wai hajiya jummai ne ta kawo ki gidan nan don ta yi galaba a kanki ba a'a ta kawo ki ne domin domin ki kawo ƙarshen ta ta yi shiru kaɗan sannan ta ci gaba da cewa amma fa ba zan sai komai ba kuma ba za ki samu nasara ba sai kin miƙa komai naki zuwa ga ubangiji cikin wani sauri kamar ba ni ba na shige ban ɗaki na ɗauro alwala na zo kan sallaya na tada iƙama na soma kai kuka na ga sarki buwaye gagara misali a haka na kusan kwana ina ibada aka ce wasa farin girki lallai kan haka al'amarin yake muna nan a cikin littafin burin iyaye littafi na biyu littafin antina ja ni ko dan hamza na karanto muku shi don haka nake cewa mu je zuwa kundile an ce wasa farin girki to me zai biyo baya za ta fita ko hajjajin jummai za ta yi nasara a kanta mu je zuwa Allah sarki washe gari lokacin da gari ya ɗan yi sha sai na soma jin surutu sama sama na tashi daga cikin gidan hakan ya sa na miƙe cikin sanyin jiki ban ƙarisa tashi ba aka buɗe kofar aka shigo na ja mayafi na rufe jiki na saboda na ga har da maza sai kuma iya ladi da ta shigo daga ƙarshe hakan kuwa aka yi hajiya jummai ta kalle ni ta jijjiga kai sannan sannan kuma budurwan da take kusa da ita nan ita ma ta watso mini wata harara game da murguɗa baki duk dai duk da na gansu dai sai kawai na ji gabana yana faɗuwa saboda yadda na gansu nake nake tunowa muna yin muna yin bincike ne saboda an sace sarƙar yar lele wacce za ta kai kimanin kuɗi naira dubu ɗari hudu a lokacin da na je dubai na saya mata na miƙe tsaye ina kallon iya ladi sannan na mayar da kallona ga hajiya jummai allah ya bayyana ta na matsa gefe ma tun da dai ni na san ba ba hali na bane sata amma kuma daga yanayin kallon da suke mini na sha jinin jikina saboda ni ba kuwa ce ba su san na ba nan suka bincike cikin ɗakin ka ba su ganta ba sai hajiya jummai ta kalle ne ta ce min ba mu ganta ba don haka dukkanmu a nan za mu koma na sai na caje kowa bayan zan caje kowa ɗaya bayan ɗaya watakila a jikinku kuka ɓoye ta dukanmu muka fice daga ɗakin muka koma cikin wani ɗaki ƙaton falo ne mai zaman kanshi wadda aka haɗa masa kayan ƙawa sai kuma wasu tan tangama tangaman kujeru na alfarma ta so mu kiran mu ɗaya bayan ɗaya tana lullubewa tana lalubewa lungu da saƙo na jikinmu abin da ya fi ban mamaki yadda take caja maza su ma bare kuma ba sa jin kunya ko nauyin idanunmu gaba ɗaya sai yanzu ne na aminta da maganar iya ladi inda take ce mini babu irin shaidancin da ba a yi a gidan nan tabbas an gama wannan cajin ana gama wannan caji yau ne za a caje ni lallai kam zan musu sallama ne gaba in aka gama caje ni banda Allah ya sa bacci ya sace ni ai da tuntune na buga sammakon barin gidan nan haka na tsaya ina ta faman sakar zuci ban an kara ba sai kawai na ganin sai ganin ɗakin nayi babu kowa sai ni kaɗai a tsaye hajiya jummai ta matso kusa da ni ta tsaya tana kallo na sama da ƙasa Na ga ta yi wani murmushi ke kaɗai ce baƙuwa a cikin gidan nan kuma ke ce abin zargi a ɗakin a cikin gidan nan saboda ɗaukar sarƙan nan ke ce abin bincike gabana ya yanke ya faɗi ji ne kamar samar ɗakin nan ta yanke ta faɗo kawai ko kuma na zama tsuntsuwa na bar ɗakin cikin murya na ce mata wallahi wallahi hajiya ban taɓa sata ba na fi ƙarfin sarƙar miliyan ɗaya bare kuma ta dubu ɗari hudu ta ɗan yi murmushi ai da kin fi ƙarfin abu ba hakan dan kin fi ƙarfin abu ba hakan shi yake nufin ba za ki ɗauka ba idan ya baki sha'awa sannan kuma akwai jama'ar da suke suke da ciwon sata sun fi ƙarfin abu amma saboda suna da ciwon sata sai su ɗauka na gyaɗa mata kai na ce haka ne hajiya amma ni ba ni da cutar sata ta yi murmushi ta ce oke ta ƙara taku ɗaya zuwa gabana ta ce mini zan caje ki amma idan ban samu a jikinki ba sai ki kubuta daga zargi amma kuma idan an samu zaki zan kira 'yan sanda su tafi da ke na gyaɗa mata kai alamar na aminta ta sa hannu ta soma caje ne na tsaya kamar gunki jikina sai karkarwa yake yi haka zuciyata ta ci gaba da bugawa kamar kirjina za ta fashe ta fito saboda tsananin tsoro gaba ɗaya da ya mamaye ni haka ta gama caji ni tsaf sannan ta kalle ni babu a jikinki na saurin koyar da kaina alamar zuciyata babu wani abu kamar buɗe idanun da zan yi sai na ga abu ya faɗo daga jikina muka kalli juna abin mamaki sai ga sarƙa ya faɗo daga jikina gabana ne ya wata mahaukacin faɗuwa hajiya jummai ta sunkuya ta ɗauka ta ɗago muka haɗa idanu ga mamaki na ranta bai ɓace ba haka zalika kuma ba ta yi wani damuwa ba a kai ba ta matso kusa da ni tana kallo na ta ce min kina son sarƙan ne ni na saya wa 'yar lelena kuma ke ma idan kina so zan saya miki wacce ma tafi wannan na so ma jijjiga mata kai hajiya wallahi ba ne na ɗauka ba ban taɓa sata ba ta yi murmushi ta ce na sani ai amma fa idan kina so zan baki abu ɗaya kawai nake so ki bani haɗin kai akan abin da nake so na yi da ke me kike so da ni hajiya ni ma na mayar mata da martanin tambayanta abin da kika gani jiya muna yi da ‘yar lele shi nake so a wajen ki. gabana ne ya tsananta bugu daman iya ladi ta faɗa min na yi addu'a akan Allah ya raba ni da gidan nan lafiya su, subhanallahi hajiya jummai kamar me kenan ke ba musulma ba ce to bara ki je ko namiji ban taɓa aikata hakan da shi ba bare ke mace Allah ya nisanta ne daga ki murmushi ta ta ce haba Aisha ba a musu da hajiya jummai a gidan nan irin ki da dama sun yi kai sun yi hakan ba su kai labari ba dan haka ki bari kawai tsoro ya kama ni da bakin ciki ya cika min zuciyata duk wani girma na ta sai da da kwarjinin ta sai da suka tsayaye daga ruwan ido na tsoron da nake ji gaba ɗaya ya ƙaura na sake cewa ne kuma idan kika ga kika matsa mini zaki gamu da mummunan tashin hankali a rayuwa ta yi murmushi ta ce ai idan ina cikin farin ciki Bana damuwa idan ina farin ciki da shi ni ba bakuwar ganin tashin hankali ba ce da kika ganin nan tun ina karama ta na tashi cikin tashin hankali da damuwa har na girma ban daina ganin daina ganin sa ba dan haka kin ga kenan ke bakuwar ke ce bakuwar shi idan dai da sabo na saba da shi na yi murmushi matan nan yar duniya ce ta ƙarshe idanunta a buɗe suke amma to ne zan nuna mata halin yan zamani ok to kenan. sai ki minta ƙarfi mu gani murmushi ta ta ce ba na son a kai ga wannan matsayi ne saboda na fi so ki amince da kanki duk abin da kike so a duniya zan baki dangin kuɗi ko wani abu ba na son komai daga gare ki ni ba halina ba ne kwaɗayi ta yi murmushi ta ce to zan kira 'yan sanda su tafi da ke akan laifin da kika shigo gidana kika yi min na sata na san dai ba za ki so mijinki ya ji hakan ba ko na tsare ta da idanu Shi kenan, ai dai gwanda jin kunyar duniya da ta kiyama menene aibu idan an kama ni an ɗaure ni iyakaci dai ya sake ni in ya ganni da laifin sata hakan ba yana nufin ba zan samu wani ya aure ni ba ne. hajiya jummai ta jijjiga kanta da kyau haka nake son mace mai kamar maza ta ɗan jawo waya ta soma dannawa sai ta koma gefe jikina na tsuma ina karkaɗa ƙafa. domin ta kada ma ta fahimci tsoro nake ji a cikin raina zuwa can ta ƙare ta kara wayar a kunne ta soma magana daga can kuwa aka zo da wata ƙaramar yarinya wanda nake na zo da ita to da Allah ku zo ku tafi da ita domin ta yi min sata ta koma gefe ta gama bayaninta san tana jiran tsammani ko zan amince ne haka ya kasance ina nan a tsaye sai ga wasu ɓazga ɓazga sun shigo aƙalla sun kai mutum shida saboda dukkan su katti katti ne kowa in ka gan shi tamkar shi ya yi kan shi suka shigo suka gama kare mini kallo ta ce to idan kin ita Allah za a yi miki ta ƙarfi da kika ce ta ce ni ta ce da ni tana kallo na sai yanzu ne na fahimci manufar waɗannan matan ma'ana da ƙarfi za su nuna mini hakan ne yasa na juya da sauri na zuruma da gudu amma na makara saboda ƙofofin ɗakin a kulle suke nan muka shiga zagaye a cikin ɗakin mun jima muna zagaye kafin su kama ni suka ɗaga ni sama gaba ɗaya ba ƙaramin mamaki na yi ba irin ƙarfin da suke da shi saboda ƙafata ce kawai take rito a sama kamar an rataye lagwani na shiga faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a haka suka kai ni wani ɗaki domin babu mai bani taimako ko mai kare ni sai Allah Allah ka kawo min ɗauki haka na dinga faɗa ina ta nana ta kalmar inna lillahi har suka bankaɗa ƙofar ɗaki suka shigar da ni mutum na farko wani dattijo ne mai farin suma da farin gilashi a kansa sai kuma wasu mutane suma suna cikin suna ta aiki tamkar mutanen yan hisba. ganin hakan ne ya saka suka sauke ni ƙasa suka yi zuru-zuru kowa yana kallo suna kallon hajiya jummai ita ma tana ta zabura cikin kaɗuwa. ga 'yan sanda na gani tana ta famar raba idanu kamar dai akwai ai gaba ɗayan mu sai da muka mugun razana ganin mutanen da suka shigo ne akwai yan hisba akwai yan sanda ni ko gani ina ta faman raba idanu kaman kwai a cikin leda na san dai dubunta ta cika na juya ina mai da numfashi na mai da hankali na ga waɗanda suka shigo cikin gidan ga ɗakin dukansu masu aikin gidan ne sai kuma iya lari a baya a kusa da ita kuma sai na gan shi fuskan shi a ɗaure kamar an aiko masa da saƙon mutuwa wato muhasin ne gabana ya yanke ya faɗi na saurin sun kura da kai na ƙariso cikin ɗakin suka ƙariso wannan dattijon da yake ya kalle ni ya ce mini ki yi haƙuri yarinya na samu labarin duk iskancin da ake yi da wannan shegiyar mata take aikatawa a gidan nan idan bana nan yanzu kuma za ki ga yadda zan yi da ita ya wuce zuwa wajen da take tsaye ya soma magana tana kirma tana faɗin na tuba alhaji dan Allah kai mai wallahi kai ne gata na da bazarka nake rawa wallahi ba zan sake aikata abin da nake aikatawa ba ka tuna Allah ma muna masa laifi ya yafe mana ka yi haƙuri ka yafe mini ya yi shiru yana jin ta sai da ta gama ya ce mata ai ke ma ba za ki tuna ba ne ke me yasa baki tuna cewar na kyautata miki ba kuma baki cikin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mijinsu baya nan su tsare masa kansu da dukiyarsu da dukiyar shi kin kenan kin ga kenan kin zubar da mutuncin mutuncin ki jummai ban san iya matan da kika ɓata ba Allah ya isa tsakanina da ke dan Allah Alhaji kai haƙuri don haka na sake ki saki uku ya juya abin sa ya gaba nan ta shiga juyi tana magiya akan ya taimaka mata yan hizban nan suka shigo suka kama ta suka yi gaba da ita bayan wani ustaz mai dogon gemu kaman alburushin wanki ya tsaya a gabana yana mini wa'azi akan mu ji tsoron Allah kuma na yi biyayya ga mijina bayan ya tafi iya ladi ta matso kusa da ni ta dafa min kafaɗa ta ce min na faɗa miki ga dukkan alama ke zaki kawo ƙarshen hajiya jummai da duk wanda yake cikin nan dama ƙarshe wataƙila Allah ya zuwan ki gidan nan ne domin ki kawo ƙarshen lamarin amma kuma hakan ba zai hana a yi miki faɗa akan rashin haƙuri da zama da mijinki ba kin ga aure ɗan haƙuri ne don haka ki yi haƙuri kin gani kowa haƙuri yake da ɗan uwan shi sai ki koma gidan mijinki na ɗaga kai ina kallon ta na ce mata amma iya ladi ba ne na ɗauki sarƙan nan ba ta yi murmushi ta ce na sani ai nema kuma ita ma ta sani ta yi haka ne domin ta tsorata ki na jijjiga kai cikin nuna alamar gamsuwa muhasin ya matso wajen da muke tsaye ce mini wuce mu tafi na yi wa iya ladi sallama mutumiyar kirki mace ce mai son jama'a wata rana har ma na mata alkawari zan kai mata ziyara ko ina take muka fito kofar gida ba tare da yayi mini magana ba ya buɗe gaban mota ya mini alama na shiga ban musu ban masa gardama ba na shiga na zauna shi ma ya zagaya ya zauna yana mazaunin direba lokaci ɗaya ya tashi motar muka yi gaba har sai da muka je gidan bai ce mini komai ba bai ce cikanki ba haka ne ma ban masa magana ba muna shiga ya buɗe kofa ya shiga cikin falon nema na bi bayan shi na tsaya a falo sai da na ƙi shiga ɗakin haka na kasance a kan gado da na wuce ina ta tunanin abubuwan da suka faru da ni cikin daren jiya tabbas dare ga mai rabo alheri ne dubi dai yadda al'amura suka yi ta faruwa a cikin dare ɗaya wannan duniyar abin tsoro ce don haka bana jin a cikin rayuwa zan taɓa mantawa da labarin iya ladi da kuma hajiya jummai gaskiya ban taɓa ganin makirar mace kamar ta ba ashe dai sharri ta so ta kulla mini saboda ta yi amfani da wannan damar ta cuce ni gaskiya Allah ya taimake ni da ya tsayar da ni daga mugun tanadinta ina nan a kwance ban ma san lokacin da bace ya dauke ni ba ni dai farkawa na yi na ganni lokacin sallan azhar yayi na miƙe tare da yi wa annabi salati sannan na soma ke idanu na gaɓoɓi na duk ciwo suke sabi saboda gajiyar da na ɗebo na miƙe na shige ban ɗaki na yi alwala na gabatar da sallah sannan na fito na da zumar na shiga kicin na dafa abincin da zan kai ciki na ga mamaki na sai na ga su sura suna nan farin ciki ya kama ne na faɗo jikinta muka rungume juna muna farin cikin haɗuwa yaushe kuka zo ina kallon ta nake magana tun karfe sha biyu na zo na leka ɗaki na ga kina bacci shine kawai ban tashe ki ba saboda ba na son mutum yana bacci na tashe shi na gyaɗa kaina kin kyauta kwarai da kika bar ni na bacci ya ishe ni na samu waje na zauna ta kalle ni ta yi murmushi lafiya na ga kina kallo na kina dariya ko kin gana miki kama da abin dariya ne ta gyaɗa kai ko ɗaya ni dai na ga kin na gani kawai ne kin ɗan yi baki kina ta faman kin yi baki kina ta faman ihu baki son ya mu hasin sai kuma gashi yanzu mun je ki shiru na sauke numfashi abin da kike wa dariya kenan ta gyaɗa kai ai har yanzu bata sauya zane ba tunda dai san baya kula ne babu wani farin ciki da na samu a gidan nan na san nakan ji dai mutanen aure suna ba da labarin farin cikin aure da nishaɗi da soyayya amma ni ban santa ba ke ni ina jin ya muhasin ma ba shi da lafiya ko kuma ba namiji ba ne ta kalle ni na kalle ta cikin mamaki ta kalle ni kamar yaya ba shi da lafiya a ce duk zaman da zamu yi bai taɓa nuna sha'awar shi a kaina ba ni dai na san mazan zamanin nan ko ba su son mace to suna neman haƙƙinsu amma shi ko a jikin shi da na yi masa jirwaye mai kaman wanka ma sai ce min ya shi baya soyayya bai san soyayya ba domin ba ta gaban shi shi karatu yake yi bayan kwana biyu sai na kama shi suna soyayya da wata budurwa a motar shi yake har motar shi yake bata budurwa kuma ya muhassin din cikin tsananin mamaki su da ta tambaya tana jinjina al'amarin din al'amarin da ya bata mamaki kenan nema ya ban mamaki ban taba ganin ya muhassin da wata ya mace sun yi magana na ba bare da sunan soyayya amma kuma zan iya aminta da maganar ki akwai kamshin gaskiya tunda dai a matsayin sa namiji ban taba gani ya nuna sha'awar shi akan son wata ya mace ba to lallai tabbas akwai alamar tambaya a cikin lamarin sa nayi shiru ina tunanin abin da yake cikin raina na ce mata wannan kenan daga littafin burin iyaye littafin naja ni fa a gaskiya na kusa fa na kusa fasa zancen nan kowa ya ji ta yusura ta kalle ni cikin sauri ta ce ina ganin dai yayi wuri hakan din ki kara bashi lokaci kaɗan ki gani kika sani ko ma magani yake nema na jijjiga kai gaskiya ban ga alamar hakan ba kuma ba kuma ko da in ba shi da lafiya ai ya kamata ya sanar da ni yusura ta yi dariya ba ki da dama aisha to shi kenan shi ya sa ma ya zauna ya soma baki labari aike ma kin san dai da kamar wuya ya dinga baki labari tunda ba ku saba da juna ba na gyaɗa kaina haka ne Allah ya kawo mana mafita amma ni fa a gaskiya zan kira umma na faɗa mata halin da take ciki halin da nake ciki kai wataƙila tana da shawaran da za ta bani saboda gaskiya ne abin yana damuna ba na jin zaman gidan nan kwata-kwata a rayuwa haka ne kam kin san an ce abinda babba ya hango yaro ko da ya hau dutsen dala ne ba zai hango shi ba na miƙe na shige cikin na shige kicin ina murmushi abinda na haɗo mana mai rai da lafiya na zo muka zauna muka ci gaba da hira mun kai wajen karfe hudu muna tare sannan ta mini sallama na raka ta ta samu mai adaidaita ta saho muka hau yayi sallama muka yi sallama da ita na koma cikin falo na zauna nan kaɗai ci so mu ɗiba na na ɗauki waya na kira umma ta ba mu jima ba ta ɗauka lafiya kike jiya na yi ta faman kiran wayar ke ba ta yi shiga gabana ya faɗi ai waya ta a kunne take jiya ina jin matsalar network ne ta saukar da numfashi kina dai lafiya babu matsala ko lafiya nake sai dai matsalar rashin jin daɗin gidan miji ta ja numfashi ba kya jin ba kya jin magana kin cika korafi da yawa na faɗa miki cewa shi zaman aure ya gaji haka hakuri ake yi dama kuma lamarin aure ai ba daɗi yake da shi ba kawai dai hakuri ne ake yi da juna na ɗan yi shiru kaɗan na ce mata amma kuma mama wannan karon karatun ya sauya salo na ɗan yi shiru saboda kunya da nake ji ta kama ni gaskiya bana jin zan iya faɗa mata abin da ke faruwa duk da an ce tsakanin ɗa da uwa sai Allah ban gane ba fa abin da ta faɗa kenan kin san dai babu mai share miki hawaye sama da ni ko don haka ki faɗa mini na yi shiru na kasa magana sai kirjina ne da yake bugawa tunda da na ga babu sarki sai Allah na kashe wayar kawai mama ta soma kira na amma na ki ɗagawa san dai da na ga kin ɗagawar ba zai kai min ba na ɗauka a hankali na ji tana cewa da ni me yake miki ne mai sunan mama kada fa ya je ya kashe mana ke da bakin ciki don Allah faɗa min abin da yake miki duk na ji tausayinta ya kama ni duk da ni ce a cikin damuwa amma da na soma faɗa mata har ta fi ni shiga cikin takura can na daure na ce mata umma har yanzu Yonboy yana kira na a waya ta yi shiru na wani lokaci sannan ta ce ke kuma idan ya kira ki ya kike yi na yi shiru ban ba ta amsa ba sai da ta sake maimaita tambayar na ba ta amsa da cewar idan ya kira ne ina ɗagawa kuma muna yin hira da shi muna kuma chatting gaskiya mama ba kowa ne ya jawo min haka ba sai ya muhasin baya kula ni kun haɗa ni aure da shi ni yanzu ban ma san matsayina a wajen shi ba kawai dai ina dai zama a gidan ne da sunan matar shi sannan kuma yana kawo kayan abinci duk abin buƙatar rayuwa amma bayan haka kuma umma ni ban san wata kulawa game da aure ba mama ta shiru zuwa wani lokaci sannan ta ce ina jin wannan shine yake haifar muku da saɓani amma al'amari al'amarin akwai ɗaure kai kuma ke ma akwai naki laifin ya kamata ki saki zuciyarki ki rinƙa kula da shi kina zaman aure kina raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki yi kokari wajen kubutar kubuta daga fushin Allah don haka ki kyautata mu'amala da mijinki ina mai baki shawara kamata ya a duk lokacin da kika lokacin da tunanin yonbo ya zo miki ki dinga faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil sannan ki yawaita karatun alqur'ani a gidanki na san ki da son wake-wake amma a halin yanzu ina so ki haƙura da jin wake-waken nan na ja numfashi na ce mata na gode mama shikenan insha Allahu zan yi abin da kika ce amma shi mijin naki anya ba aljana ce ta aure shi ba kuwa ba tare da na shirya ba na ji tambayar ta faɗo min ciki kwalwa da mamaki na ce au mama dama aljanu suna auren mutum ne ta sauke numfashi sannan ta bani amsa idan suka aure mutum to suna hana shi sha'awar mata mata don haka yawanci karatun alkur'ani da kuma yawan sauraro koyi yana taimakawa sosai na sauke numfashi na ce zan yi duk abin da kika ce mama muka yi sallama na jima ina zaune a wajen na kasa wani abu ina ta tunanin me zan yi jikina ne duk ya mutu sannan tsoro ya kama ni ba komai ne yake saka min jin tsoro ba sai maganar mama ta cewar ko aljana ce ta aure muhasin wannan lamari ba karamin daga min hankali ya ba na miƙa hannuna na ɗauko wayata na shiga go na shiga google na samo shafin islamic masu ba da maganin gargajiya na soma nazari akan cututtukan da suka yi bani akan abin da ya shafi aljanu ga mamaki na sai na ga bayani mai inganci ga abin da aljanu suke iya sawa a jikin mutum in sun aura gaskiya dole ne na tashi tsaye akan wannan lamari saboda na samu na kubutar da kaina da kuma wadda muke zaman gidan tare maganin hakan shine na dinga karatun ƙur'ani sannan kuma shi ma ya dinga zama kullum cikin karatun alƙur'ani tunda shi karatun yana kore duk waɗannan shaidanu na cikin gidan wannan shine mafita guda ɗaya da za ta kai ni ga gudun tsira mu tsira tare Ni kam na soma ganin darasi a rayuwa saboda rayuwar da na gani a gidan Hajiya Jummai kaɗai ta ishe ni darasi. Ina nan a zaune na ji kamar ana ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin cikin ɗakin ɗin. Mamaki ya kama ni ai muhasin baya ƙwanƙwasa ƙofa idan ya dawo. Wani lokaci a falo shi falon shi yake shigowa duk yadda aka yi baƙi muna yin muna yi a hankali na tashi na je bakin kofar na buɗe na leƙa na ga mai gadi ne a tsaye da jaka a hannu sai kuma wata katuwar leda da na gani ya sunkuya ya gaishe ni ya gaishe na amsa cikin bashi girma sannan na ya ci gaba da min bayani hajiya mai gadi ne ya bani ya ce na kawo wai ki ajiye masa shi zai karisa wani waje mai gida kai ya bani ya ce zai je wani waje na kalle shi cikin rashin fahimta na dubi agogon wayata karfe takwas da minti sha biyar yanzu ina ka ga nufa na katsa tunanin da nake ya nuna mata hanyar da yamma ya ce mini cikin rawar jiki nan suka yi na bi hannun shi da kallo sannan na kama zargi ba kaɗan ba na ce shi da waye a cikin motar nan ya zaro idanu alamar rashin gaskiya hakan ne bani damar fahimtar akwai abin da ke ƙasa na haka na fito cikin ɗakin na tsaya a gaban shi na buga masa harara na ce masa zaka bani amsa kenan ko kuma ya to idan shi kana tsoron shi ni kuma ni ce mai gidan mai iko da gidan hatta shi ma mai gidan naka a ƙarƙashin iko na yake don haka ko ka faɗa min gaskiya ko na ɗauki matakin da ya kamata a kanka yana jin hakan ya shiga neman tuba ya ce min shi da wata ce a gaban mota na jinjina kaina na ce ba laifi raina ya yi masifar ɓaci wai wannan mutumin me ya ɗauke ni ne me yasa zai kawo ni gidan nan ya ajiye ni sannan ya dinga fita waje yana bin wasu mata kenan ni ya mai da ni hoto nan na ji kasan zuciyata kamar an soka mini mashi a kai da ƙyar numfashi na ke fita shi da wata aka gan shi na kuma maimaita maganar bai bani amsa ba sai tsuma nake yi gaba ɗaya na rasa ma me ke mini daɗi ajiye kayan nan ka koma bakin aikin ka ya ajiye ya juya cikin sanda kamar kazar da kwai ya fashewa a ciki na kalli jakar da sauran kayan na ce kai kai to na koma falo na bar su a wurin a yashe ga mamaki na da na shiga cikin falon sai na ji sam na kasa tsaye na kasa zaune ji nake kamar wuta ake hura mini a cikin zuciyata wai me yake faruwa da ni ne babu amsar wannan tambaya na ɗauki waya na nemo lambar wayar shi na kira a cikin sa'a kiran farko aka ɗauka amma tashin hankali sai na ji muryar mace tana magana wace ce ke kika ɗauki wayar mijina ba kya buƙatar sanin ko wace ce tunda dai kin san ni a fuska ba kya buƙatar sai na gabatar miki da kaina a wajen wajenki haushi ya kama ni wannan tsinanniyar ce da muka haɗu a supermarket tabbas idan ban tashi tsaye ba to tana neman yi min tsakiyar da babu ruwa ya zama min dole ne na tashi na yi maganinta idan ba haka ba za ta ci gaba da rena mini hankali ne kawai wai me kike nema da mijina ne ta yi shiru ba ta ce komai ba sai dai kuma da na sake maimaita tambaya a karo na gaba sannan ta yi magana me ruwanki da shi me ne na shiga tsakaninmu ne da shi kam na ga baki damu da son shi ba kin san dai abin da yake tsakaninmu da shi da kina son sani ai da kin tambaya sai na baki amsa amma kuma ke zafi kika ɗauka kin ɗauki zafi akan lamarin ba neman sani kika yi ba cikin sauri na katse ta da cewar me yasa zan lallaba ki alhali na san ko mutanen banza ne mata ne masu bin mazan mutane kuna neman su ku lalata su to bara ki je in gaya miki baki isa ba mijina ya sha kanki nan gani nan bari na ji dariyarta sannan ta ce mini idan na so auren shi kin yi kaɗan ki hana ni ta kashe wayar ta bar ni rike da waya a hannuna wani sabon bakin ciki ya kama ni ji ne kamar na haɗe zuciyata na mutu saboda bakin ciki na koma na zauna kan kujera ina karkaɗa gafa jira kawai nake yi muhassin ya dawo na hau kan shi saboda yadda zuciyata ta kwashe ni haka idanuna suka gama rufewa san bana ban ga dalilin da yasa zai rika min haka ba zai dinga min wulakanci ba gaskiya na fi karfin wulakanci a wurin kowane irin namiji Ina nan a zaune ina tunani, San tunanin Yanbo ya faɗo min a zuciyata, Allah sarki masoyina kenan, wadda na so na aura. Duk irin hakan da shi na aura da ba za ta faru ba, wannan matsalan ba zan gamu da ita ba. Amma ba yadda zan yi, haka ne haƙuri na biyayya ga umarnin iyayena suka haɗa ni aure da wadda ba na so gashi sun haɗa ni da wadda yake neman ya tsunduma rayuwata a bala'i. Tunani ya katse lokacin da nake lokacin da kunne na so mu ji min sautin magana a hankali a bakin kofar shigowa cikin falon ɗin? hakan ne yasa na miƙe da sauri ba wai na na miƙe bane a bisa hakikanin kaina sai dai abin da zuciya take taraya zuciyata take raya mini cewar ko dai muhasin ne ya shigo da yarinyar nan cikin gida ya ɗauka na yi bacci ne shine zai shigo da ita zai shiga ɗaki da ita cikin ɗakinsa ko haka yasa ni da sauri na miƙe na nufi ƙofar ina zuwa na buɗe na leƙa hakan ko shi ne na gani a tsaye amma shi kaɗai na gani sai mai gadi na fito da sauri na tsaya a gabansa duk da haka bai kalle ni ba haka kuma bai min magana ba ita ita ce ta ce maka ka ajiye kayan a nan ko ya ƙara ba shi amsa yana kaɗa idanu yana kallo na cikin tsananin tsoro yayin da shi kuma muhatin ɗin ya ci gaba da gyaɗa kai alamar wai ɓacin rai a fuskan shi bai koma ga bakin ai bai ce komai bai ce koma ga bakin aikinka ya masa godiya juya so ma tafiya sai na masa magana cikin tsananin tsoro ya juya yana kallo na ban jira abin da zai ce ba na ce na rantse wallahi muhasin na karisa gaban shi ina kallon shi hmm, wai ma tukunna kai da wa ka shigo gidan nan ne ne gadi ya zuba mana idanu shi kanshi muhassan din sai da jikinsa ya sanyi ya tsaya yana kallo na cikin tsananin mamaki sannan ya ya dan saurara yana jira ya ji abin da zan ci gaba da faɗa mai gadi zai yi magana ne ko ba zai ba ta dawo da mai gadin ka faɗa mini shi da wa ka shi hajiya shi kaɗai na ga ya wuce na gyaɗa kai shi kenan za ka iya tafiya ya juya ya gaba abinsa da sauri na nufi kofar shiga cikin falon muhassin ya buɗe kofar na shiga babu wani abin da ke faruwa haka zuciyata take ta ayyana mini abubuwa da dama da zan aikata wannan kenan takaitacce daga littafin burin iyaye littafi na biyu littafin Khadija Aliyu Umar ta rubuto muku shi ne ko dan Hamza na karanto muku shi saboda faɗakarwa, tunatarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa, nishaɗantarwa. da dai sauransu inda kuma duka duka a littafi na biyu na zo madakatar da zan dakata sai dai a yi min uzuri mu haɗu a littafi na uku wadda tare suke da ɗan uwan shi haka zalika kuma kun ji inda labari ya kasance yayin da a gida suka yi ta fafata rikicinsu daga ƙarshe haka zaman su ya kasance daɗi da babu daɗi inda kuma ta yanke shawaran kawai komawa makaranta za ta yi domin hakan shi kaɗai zai fiye mata tun daga rayuwar da suke yi a yadda ta yi furuci dai tana zama ne da mace ‘yar uwanta shin hakan ne kuwa ko ba haka ba ne to wai zaman nasu zai daidaitu ko ba zai daidaitu ba to ni dai ɗan hamza ban sani ba bayan fafa ta rikicin ma karfa kumanta ba wai wani nasara take a kan shi ba tunda ya riga da ya fi ƙarfinta kuma menene tsakanin shi da wancan yarinyan ɗin haka zalika kuma to wai shin ma Mene aikin muhasin ɗin? Yaya batun tafiya karatun shi? Hmm. Haka zalika kuma batun ta na sanya na bar shi. Za ta yi karatu, to shin zai aminta ya barta ta ci gaba da karatun? Ko ba zai aminta ba. Iyayensu kam sun san zaman da suke yi kuwa? Uhm. To wai shin yaya ma batun Hajiya Jummai ne kam da ita da tawagarta da aka kama su, wani hukunci ko mataki za a ɗauka a kansu? Uhm. Amma dai kun ji ta ce za ta yi nadama ko ta yi nadama ne za ta oho, to ga shi an ce mai hali baya fasa halinsa. to gaskiya ni ma ba ni da abin da zan ce sai dai in ce kawai mu je zuwa to kai ba ma wannan ba da ma sauran tambayoyi da amsoshinsu duk dai tambayoyin naku amsoshin yana nan a cikin littafin burin iyaye littafi na uku littafin da ya samu rubutowa daga khadijat aliyu umar dan Hamza kuma ya karanto muku shi haka zalika kuma nake cewa madadin anti Khadijat Aliyu Umar ni dan Hamza nake muku fatan alkhairi da cewa mu haɗu a cikin littafin burin iyaye littafi na gaba don jin yadda za ta kare na gode wa Allah da ya bani iko da dama na kawo wannan gaɓin na haga sai dai kawai in mu je zuwa kamar yadda kuma dama shi yake bani iko da dama nake yin haka huta lafiya sai ku kasance da taskar ɗan hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa faɗakarwa tunatarwa ilmantarwa wa'azantarwa da dai sauransu